Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku haka warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta juma'a da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga dai jirin abin da muke dauke da su a zangon shirin namu na wannan lokaci da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba ba na kuma sai mu shiga taskamu ta sauran shirye-shirye inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau bayan su kuma muna tafi da shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan kuma sai mu gabatar muku da shiri na gaba wato shirin nan na tarbiyyar iyali bayansa sai mu gabatar da shirin nan na afirka a yau wanda da shi za mu kawo ƙarshen dukkan abubuwan da muke dauke da su idan har da sauran lokaci za mu duba wasu daga cikin kanan labarai sai mu yi ban kwana duku ku da fatan za a kasance tare da mu kuma za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

la'in zu lokaci da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da hassan barka to da farko ga muhimman kanun labaran babbar kotun najeriya ta ɗage sauraron karar da jagoran 'yan awaren biafra in namdi kanu ya shigar a gabanta ƙasashen iran da kuma turkiya sun cimma yarjejeniyar tsaro a tsakaninsu ana zaman ɗarɗar a sudan yayin da ɓangarorin al'umma ke zanga-zanga a hartun. don suka cikakkun labaran babbar kotun najeriya da ke abuja ta dage sauraron karar da shagoran 'yan awaran biafra nnamdi kanu ya shigar a gabanta an dai dage sauraron karar ta kanu har zuwa ranar goma ga watan nuwamba mai zuwa alkalin da ya saurari karar ya ki amincewa da bukatar da lauyoyin nnamdi kanu suka gabatar da suka bukaci da dauke shi daga hannun jami'an dss zuwa gidan yari da safiyar ranar alhamis ne babbar kotun najeriya ta fara zaman sauraron karar jagoran na masu fafatukar kafa kasar biafra da ma dai an dage sauraron karar a can baya an kai kanu kotun cikin rakiyar jami'an tsaro hukumomi a najeriya na tsare da nnamdi kanu ne tun bayan ta so shi daga ketare inda suke tuhumarsa da jerin laifuka guda bakwai ciki har da na ta'addanci da cin amanar kasa da kuma cin mutuncin shugaban kasa baya ga tunzura jama'a kasashen iran da kuma turkiya sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya ta faɗaɗa haɗin gwiwa ta makwabtaka a tsakanin su kan batutuwan da suka shafi tsaro da kuma yaƙi da ta'addanci da fataucin biladama ɓangarorin sun cimma wannan matsaya ce yayin ziyarar da ministan cikin gidan turkiya suleiman solu ya kawo a tehran inda ya gana da takwaransa na iran ahmed vahidi a ranar laraba yarjejeniyar na da nufin haɓaka haɗin gwiwar tsaro tsakanin ƙasashen biyu da zumar dakile duk wani nau'in ta'addanci da haramtattun ayyuka a ƙasashen biyu musamman a yankunan kan iyaka da kuma bunƙasa dukkanin ayyukan tabbatar da doka da oda ministan cikin gidan ƙasar ta iran ya bayyana cewa sun tattauna hanyoyin inganta dangantaka a dukkan fannoni da suka hada da yaƙi da ta'addanci laifukan ƙasa da ƙasa da safarar makamai da muggan ƙwayoyi da musayar bayanai da kuma mu'amala kasashen biyu sun kuma kudura aniyar faɗa dangantakar da ke tsakanin su a fagage da dama a libya an buɗe wani taron kasa da kasa a wannan alhamis mai manufar tattauna hanyoyin da za a shimfada zaman lafiya mai ɗorewa da kwanciyar hankali a ƙasar wannan shine taron ministocin ƙetare irinsa na farko a tripoli cikin shekaru goma inda tawagogi na ministoci daga kasashe kimanin talatin ke halartar taron babban abin da taron ya sanya a gaba shine shirya zaɓe da ake son gudanarwa a watan disamba haka kuma batun tsaro da mutunta yarjejeniyar tsakaita wuta da kuma batun tattalin arziki duk suna cikin batutuwan da za a tattauna yayin taron a kwanan nan libya na cikin kwararren matakan tsaro domin tabbatar da tsaro ga mahalarta taron wata sanarwa da ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar ta fitar ta ce za ta yi amfani da wannan damar domin samun tallafin shawo kan matsalolin kasar ciki har da duba hanyoyin karɓo kuɗaɗen ta kimanin biliyan 170 da kasashen turai da majalisar ɗinkin duniya suka rike mata tun cikin shekarar 2011 sai dai gwamnatin rikon kwarar ta tripoli ta ce tana son karɓar kuɗin ne bayan kafa gwamnatin da za a zaɓa nan gaba a sudan a wannan alhamis ce ɓangarorin al'umma na ƙasar da suka hada da masu goyon bayan mulkin rikon kwarar soji da masu kira da aka fi gwamnatin farar hula suka fito zanga-zanga a hartun babban birnin ƙasar ana dai zaman ɗarɗar a birnin na hartum inda ɓangarorin da ke hamayya da juna a ƙasar inda masu goyon bayan mulkin soji ke zaman dirshin a gaban fadar shugaban ƙasar a cikin makon nan yayin da masu fafatakar ganin an kafa gwamnatin farar hula suka buƙaci yin zanga-zanga a wannan alhamis babu dai rahotanni game da wani tashin hankali wannan dai manuniya ce ta baraka da aka samu tsakanin ɓangarorin waɗanda suka yi ƙawance da ya yi sanadin kawo ƙarshen mulkin tsohon shugaban ƙasar umar hassan albashir a cikin shekarar 2019 kamancin na flc wanda ya haɗa fararen hula jam'iyyun siyasa gungun 'yan tawaye da ƙungiyoyi su ne suka yi ruwa da tsaki wajen kawo ƙarshen mulkin shekaru 30 na shugaban albashir a ƙarshen shekarar 2023 ne ake fatan gudanar da zaɓe a ƙasar ta sudan kafin hakan dai an yi ta kiran da yi zuciya nesa kuma shugaban mulkin rukun ƙwarar soji na ƙasar janar abdul fatah al-burhan ya sha alwashin mika mulki ta hanyar demokradiyya kamar yadda aka tsara shekaru biyu da suka gabata wata tawagar kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya za ta ziyarci ƙasar mali a ƙarshen wannan mako a ƙoƙarin ganin sojojin da suka kwace mulki sun mika ragamar mulkin ga hannun gwamnatin farar hula wakilan kwamitin za su tattauna da sojojin da ke rike da mulki a ƙoƙarin shawo kansu na mayar da ƙasar kan tafarkin demokradiyya majalisar ɗinkin duniya dai na ganin akwai buƙatar ɗaukar matakin daidaita a ƙasar kafin samun galaba kan gungun ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da suka adabi ƙasar da ma yankin sahel gwamnatin na fatan ganin sojojin sun bayar da haɗin kai a tsayar da ranar da ƙasar za ta gudanar da babban zaɓe to jama'a labaran duniyar kenan to ga gashi da hassan barka dauke da labaran duniya yanzu sai sauran sharshen da suka rage mana inda zamu fara da shirin nan na duniyar a yau duniyar mu a yau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 shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Al'ummar musulmi ta kasance a zamanin fiyayyen halitta. Manzon Allah Muhammadu dan Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa akan tubalin addini guda da mahanga ɗaya babu saɓani a tsakaninta ko rabe-raben mazhaba. saboda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ne kawai maɓuɓɓugar addini kuma tushen sanin wahayi daga Allah maɗaukaki da bata baya zuwa gaba gare shi ko ta bayansa kuma a duk lokacin da wani batu daga cikin batutuwan shari'a ya bijiro a tsakanin al'umma to gare shi ake komawa kai tsaye don haka maganarsa ce ƙarshen magana wajen raba duk wata gardama da saɓani a tsakanin al'ummarsa Allah maɗaukaki a cikin littafinsa mai tsarki ya bayyana cewa idan kun yi jayayya akan wani abu to kuma yadda shi zuwa ga Allah da manzansa idan kun kasance kuna imani da Allah da ranar lahira har ila yau idan manzon Allah Muhammadu dan Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ya yanke hukunci kan wata gardamar da ta kunno kai a tsakanin al'ummarsa to babu wani mai haƙƙin ƙalubalantarsa ko saba masa ta hanyar bin wata mahanga ko ra'ayi na daban saboda Allah maɗaukaki yana nufin ɗora bayansa ne kan tubalin tsari shin a fagen tunani ne ko a fagen gudanar da ayyuka a rayuwarsu ta yau da kullum domin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa yana matsayin cikakken jagora ne da dukkanin harkokin tsara al'amura da gudanar da su a harkokin rayuwa suke hannunsa saboda kasancewarsa mafi cikin halitta a tsakanin jinsin ɗan adam alkur'ani mai girma yana bayyana matsayin hukuncinsa a kan harkokin rayuwar al'umma musamman a fagen da suka samu saɓani da rashin jituwa da cewa ina rantsuwa da ubangijinka ba za su yi imani ba har sai sun yarda da hukuncinka a cikin saɓanin da ke tsakaninsu sannan ya zamo ba su samu wani kunci a cikin zukatansu ba kan hukuncin da ka yi kuma sun sallama matukar sallamawa sakamakon haka babu wata kafa da za ta sanya a samu bullar maganganu masu karo da juna a tsakanin al'ummar musulmi ko saɓanin ra'ayi kan koyarwan addinin musulunci matukar fiyayyen halitta muhammadu manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa yana raye kuma akwai yiwuwar isa gare shi tabbas bayan rasuwan manzon Allah Muhammadu dan Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa al'ummar musulmi ta ci gaba da tafiya a kan daidaiton matsayi da mahanga kan wasu muhimman batutuwa kamar samuwan Allah maɗaukaki da wajabcin kaɗaita shi imanin da manzancin Muhammadu dan Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa imani da alƙur'ani a matsayin wahayi daga Allah kudurta tashin kiyama gaskiya ne hisabi gaskiya ne aljanna da wuta gaskiya ne kamar yadda al'ummar musulmi ba ta samu wani saɓani kan abin da samuwarsa a addini yake tabbatacce babu mai kokonto kansa ba sakamakon yawan maimaita shi da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa yake yi a aikace ko yawaita jaddada muhimmancinsa misali wajabcin sallah azumi zakka hajji da makamantansu al'ummar musulmi ta samu bullar matsalar saɓanin mahanga da ra'ayi kan wasu batutuwa da suka shafi ɓangaren bincike ko ƙoƙarin tsamo hukunce-hukuncen shari'a wato ijtihadi shin a fagen aƙida ce ko a hukunce-hukuncen fiƙihu sai dai mafi yawan saɓanin ba su shafi tushen samuwar addinin musulunci ba kuma bullar saɓanin a tsakanin al'ummar musulmi ba ta kai ga matakin kafirta juna ba a fili yake cewa a farkon lamari bayan rasuwar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa al'ummarsa ba ta da saɓani kan batun kaɗaita Allah da siffofinsa tabbatattu ballantana a kai gata da jijiyar wuya kan siffarsa shin tana matsayin ainihin zatinsa ne ko kuma ƙari ne akan zatinsa Hakanan, a bayan rasuwar manzon Allah Muhammadu ɗan Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa, al'ummarsa ba ta da saɓani kan saƙonsa da kasancewarsa tsarkakakke daga duk wani nau'in laifi ko kuskure da mantuwa. kamar yadda babu batun yin nazari kan tsarkakarsa daga aikin laifi da kuskure da mantuwa shin wannan tsarkaka daga lokacin aiko shi da saƙon annabci da manzanci ne ko kafin aiko shi ne da kuma bayan aiko shi ko kuma tsarkakakke ne kawai akan abin da ya shafi isar da saƙon wahayi ne tabbas babu matsalar saɓani kan cikan alkur'ani mai tsarki ko tauyayarsa ko batun cewa alkur'ani halittacce ne ko kuma dawwamamme ne babu saɓani kan batun tashin kiyama shin za a tashi ne da gangar jiki da ruhi ko kuma tashi ne kawai na ruhi babu gangar jiki babu saɓani kan yadda ake gudanar da alwala da sallah da sauransu hakika tushen bullar saɓani akan batun aƙida da furu'a wato hukunce-hukuncen shari'a a dukkanin harkokin rayuwa a tsakanin al'ummar Muhammadu manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ya fara kunno kai ne sakamakon rashin tantance matsaya ɗaya kan wanda zai jagoranci al'ummar musulmi a fagen sanin hukunce-hukuncen shari'a da suka shafi ayyukan ibadu aƙidu da kuma mu'amala wannan matsalar ta yi sanadiyar bullar mahanga da ra'ayoyi kan harkokin addini da rayuwa tare da bayyanar ɓangarori da mabiya ya zo cikin tarihin musulunci cewa bayan wani lokaci daga rasuwar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa batun neman sanin hukunce-hukuncen shari'a a ɓangarorin rayuwa daban-daban suka fara kunno kai amma babu gamsassun amsoshi daga ɓangaren masu jin ragamar addini a wannan lokaci sakamakon haka matsalar amfani da ra'ayi ko ƙoƙarin tsamo hukunci daga tushensu da ake kira da ishtihadi suka fara kunno kai a tsakanin al'umma don haka saɓanin mahanga da matsaya kan harkokin addinin suka fara yawaita musamman furta ra'ayi da mahanga da suke karo da koyarwan haƙiƙanin addinin musulunci Alƙur'ani da sunna da sunan ijtihadi misalin haramta aikin hajjin tamattu'i haramta auren mutu'a hana haɗa sallar azahar da la'asar ko mangariba da lishai a lokacin zaman gida ko tafiya rashin rage sallah mai raka'a hudu a halin tafiya Ƙirƙiro sallar jam'i a sallolin nafila na mustahabi Halarta saki uku a lokaci guda a matsayin aukuwan haramci tsakanin ma'aurata hana taimama a halin rashin ruwa da sauransu tabbas yawaitan irin waɗannan saɓani da bambance-bambancen mahanga sun haifar da ɓullar mazhabobin fikihu da na aƙidu da a wasu lokuta a tsawon tarihin suka kai ga ƙauracewa juna da ma maɓullar ɗaukan matakan wuce gona da iri kan wasu ɓangarori a fili yake cewa duk irin wannan saɓani da rashin fahimtar juna sun samo asali ne daga rashin miƙa wuya ga haƙiƙanin koyarwa da fiyayyen halitta manzon Allah Muhammadu ɗan Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ya zo da shi hakika babbar nasara da ci gaba da al'ummar musulmi za ta samu a fagen rayuwar duniya da lahira babu kamar haɗin kanta a kan tubalin gaskiya da shiriyar da addinin musulunci ya zo da ita musamman idan aka yi la'akari da irin mummunan tasiri da rarraban kai da saɓani suke yi a fagen rayuwa tabbas rabuwan kai da saɓanin al'ummar musulmi bijirewa umarnin Allah maɗaukaki ne da manzansa fiyayyen halitta Muhammadu ɗan Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa saboda nassan alkur'ani da sunna sun jaddada wajabcin haɗin kan musulmi da nisantar duk wani matakin rabuwan kai a fili yake cewa haɗin kan musulmi ba zaɓi ne ga al'ummar musulmi ba da za su yi riko da shi a lokacin buƙatarsa ko wajabcin samuwarsa buƙata ce a dukkanin fagen rayuwarsu saboda tushe ne daga cikin tushen tsarin rayuwar zamantakewar al'umma da addini ya yi umarni da shi kuma rashin yin riko da haɗin kan yana matsayin saɓa wa umarnin Allah da manzansa da zai janyo mummunan tasiri a fagen rayuwar al'umma duniya da lahira alƙur'ani Alkur'ani mai tsarki yana bayyana cewa kuma baya halatta ga mumini kuma haka mumina idan Allah da manzansa sun hukunta wani lamari ya kasance muminai suna da wani zaɓi na daban daga al'amarinsu. Kuma duk wanda ya saɓa wa Allah da manzansa to ya ɓace ɓacewa bayyananna. tabbas bullar saɓani a ayyukan ibadu na zahiri da rashin tantance takamaiman lokacin gudanar da ibadun ko rashin samun daidaiton matsayi a tsakanin musulmi kan harkokin addini da suke tushe a rayuwa al'amura ne da za su kai ga bullar kudurta saɓani a cikin zukata tare da haifar da kiyayyen ƙauracewa juna sakamakon haka sai kowace jama'a ta zame tana gudanar da harkokin rayuwarta da ayyukan ibadunta saɓanin yadda sauran jama'a suke gudanar da nasu misalin gudanar da sallah azumi hajji da sauransu kamar yadda kowace jama'a za ta zama tana kara mahangar mazhabarta ido rufe ko ƙoƙarin fifita fatawoyin malamanta kuma ba za ta amince da duk wani matakin komawa ga sunan manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da mutanen gidansa kan sabanin da ya kunno kai a harkokin addini ba sakamakon haka akwai buƙatar komawa ga haƙiƙanin koyarwan addinin musulunci da nufin binciko matakin da addini ya ɗauka na magance ɓullar duk wani saɓani da rabuwan kai a tsakanin al'umma a bayan rasuwan fiyayyen halitta Muhammadu ɗan Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa a fili yake cewa Allah maɗaukakin sarki cikin jin ƙansa da rahamarsa ga bayinsa ba zai yiwu ya bar su kara zube cikin rayuwar ruɗu da rashin madogara a bayan rasuwan manzansa ba ba tare da jagora da zai ci gaba da shirye da su hanyar shirya duniya da lahira ba kamar yadda Muhammadu manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa da ya kasance mai tsananin damuwa da jin kuncin zuciya kan duk wani ƙangin wahala da matsala da al'ummarsa za ta shiga kuma mai tsananin kwaɗayin ganin al'umma ta kai ga duk wani ɗaukakan matsayi da ci gaba a fagen rayuwar duniya da lahira ba zai taɓa sakacin barin al'ummarsa babu mai shiryarwa a bayansa ba domin gudun ɓullar masifar saɓani da rabuwan kai da za su tarwatsa masa al'umma tare da mai da su kamar yadda suke kafin zuwan musulunci suna maƙiyan juna. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe. a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. to yanzu kuma sai shiri na gaba shirin nan na muryoyin masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare shiri ne na rediyo hausa voh da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. Hassan barka ne ke muku lalle marhaban a cikin shirin. Malami na farko bismillah. Assalamu alaikum BH muryar jamhuriyar musulunci mai magana isu ne madattai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan madattai da magaram zan yi tsokaci a dangance da matsalar tsaro da take faruwa a tsakanin iyakarmu da burkina faso da mali a gaskiya abin tunzira ne kuma abin tur da allah wadai ne kuma muna kira da gwamnatin nan da take ikirarin tana so ta kawo jami'an tsaro ta sa a duka irin wannan wuri to da allah ta kara mai da niyyar ta ɗaukaka jami'anta domin su samu ƙarfin gwiwar yin aiki kuma da kayan aiki domin yau soje idan babu kayan aiki ba gaskiya akwai matsala kenan ko yana da kyau gwamnatin nan da take kirarin kawo tsaro a ƙasar nan ta ta nijar da ma kewaye to muna ƙara mata ƙarfin gwiwa kuma ta ƙara ƙarfin gwiwa na kanta allah ka kamu zaman lahiya a yankunan namu na gode ku tashi lami magana isu ne ma'aikatai da magaram ku tashi labi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyo BOS Hausa mai magana sahabi bawa ila da kita daga kwarnaka jihar Maradi a jamhuriyar Nijar. To a yau dai za mu yi tsokaci ne akan makauciyar ƙasa ta wato Najeriya akan zaɓaɓɓakan da aka yi a na fidda gani a cikin e, ƙasa baki ɗaya ta Najeriya. E, mu muna ganin wannan sakamako da ko alamu alamu ne wanda suke nuna wannan tsari ba zai haifar da dama ido ba ganin cewa dukkanin shugabannin ko kuma kigagigan 'yan jam'iyyun ba sa so a yi abu bisa tafarki na adalci ko kuma ba sa son a yi abin da ya kamata shine yake kawo saɓani eh, mafi aksari a dukkanin lokutan da aka ce za a gabatar da zaɓuɓɓuka musamman irin na fidda gwani da kuma zaɓuɓɓukan ma gadan-gadan ke ɗaya fatan da muke jama'a su sani cewa shi fa duk wanda Allah ya zaɓa ya kasance shugaba ana so ko ba a so sai ya zama eh, don haka ga su bari a yi aiki da tafarki na demokradiyya domin samun ci gaba da kuma zaman lafiya a ƙasashenmu na afirka Afrika dan ma dunia baki dia. Assalamualaikum. Mai magana sahabiba wa ila dikita daga Jahar Marat di Jamburian ni je. Sampai tashlah ya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu Radio BOA Hausa da ke jamfurin Musulunci ta Iran kuna tare da mai magana Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar Dogon Dutse dan Katsari da ke jamfurin Nijar a jihar Doso bayan gaisuwa da fatan alkhairi ga ma'aikatan Radio BOA Hausa da masu sauraron su ga baki daya a fadin duniya yau ina son ku bani dama in nuna farin ciki na game da shigo wannan wata mai albarka watan Maulidi wanda fata ne mai albarka wanda aka haifi fiyayyen halitta Annabi alaihi salamu wa ali baiti tahi na tahirin muna isar da wato mu ga Allah maɗaukakin sarki da farin cikin mu ga al'umma musulmi na zagayo wannan wata mai albarka da wannan muke taya dukkanin al'umma musulmi wato murnan zagayo wannan wata mai albarka Allah ubangiji muna wasuli da wannan wata mai albarka Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya yayi muna dukkan damuwa Allah ya ba da nasara a al'umma musulmi gabaki ɗaya ko ina suke a faɗin duniya daga ƙarshe nake cewa radio bos house ko huta lafiya mai magana sanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamhuriyar niger a jihar doso Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Muryar Musulunci da Iran barkan ku da haka ya aiki mai magana ya hayya sa'idu daga nan garin Bande gunduma magarya jihar da magaram a ƙasar Nijar. Doni fata na nan shine ci gaba da aka samu na buɗe masallatayya manyan masallatai na duniya ma'ana manyan masallatai wanda suke Saudi arabiya masallatai wanda suke kamar na Makka da Madina da wasu dokoki da shak sides ya yi magana kan cewa a janye to gaskiya ba karamin jin daɗi muka yi ba mu mu bisa dukkan al'amuranmu allah ubangiji ya ɗaukaka musulunci ga musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu radio boh ta heran muryar musulunci sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garfin daura dangance da wannan dama da zaku ku ba zan yi daukaci dangance da wanga eh, rage ruwan famfo ma'ana rage kudin ruwan famfo da ake cika jarka a dala biyar ta dawo dala uku to hakikan gwamnati ta jan kokari kuma muna addu'a yanda aka yi haka kuma duk kayan masarufi muna so ya kasance kamar yadda aka sa wannan doka ta rage kudin ruwa a nan jamhuriyar Nijar to kasance ka rufi ma shi ma an sau da kafa an ajiye mai iyaka farahi kuma yan Allah muna so ita gwamnati ta kira 'yan kasuwa su zauna kowanne a san an rage musu kayan da za su shigo da shi domin su kawo kasa talakawa a ba su rage mai rahusa domin ta haka za a gane cewa yi eh, wannan abu ya daidai kuma muna ta addu'a Allah wanda ya kawo ci gaba mai alfani a zuwa gaba kuma Allah taimaki shugabanninmu na Afirka na gode rediyo eh, ta Heran Muri Musulunci ke suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura sai an jima muna tare. Assalamu alaikum BOH Hausa kuna magana ne da Sani Bulacha karshe kuren daga daga jamhuriyar Nijar nan da magaram. Zan yi magana akan abin da ke faruwa kamar daga nan yawan kudade da ake biya na kan bakin hanya. Gaskiya gwamnati ya kamata a ce ta dauki mataki a kan shi saboda kowane get in kaje sai ka da kuɗi kowane get in kaje sai ka da kuɗi talaka yanzu ba kuɗi gare shi ba. Kenan ya kamata gwamnati ta waiwaye baya ta diba a halin da ake ciki na yanzu kenan wannan abin da Allah dan soke shi da Allah ko talaka sa samu sauki da Allah. Kuna magana da Muhammad Sani Bulacha karce kurin daga daga jamhuriyar Niger daga nan jihar da Magaram. To salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh. assalamu alaikum gidan radio BOH Hausa jamhuriyar musulunci Iran goyi da furezi zakin wata a karkin Umar dan Magas ina kai gaisuwa ta da fata da alheri a gare ku zan so magana ta bisa harka ɗiyan kasuwa to dan Allah da annabi abu na farko ɗiyan kasuwa su kawo adalci su sa bisa su saka sauki su sa gaskiya abubuwa yanzu duka sun kawo sauki ga komi da komi amma ko da yaushe abu na da tsada wani abu ya faɗi wani abu ya tashi mu komi so muke a daidaita komi da kasuwanci yake ta yi a da muna jin daɗin shi komi da sauki muke sai shi muna harkokin mu kuma muna samun amfani to mun fasa a daidaita kan komi duka duniya ga da kai ta komi adalci ka kawo duniya ta samun ci gaba cikin duniya rashin adalci shi ka kawo duniya tana kaudawa babu ci gaba babu amfanin komi to mu abin da muka yi so komi na duniya wa ga da ta mu gaba daya duka muna son komi aka adalci da sulhu asa komi a kawo inganci da musulmincin da yace asa a daidaita komi abin da aka yi an dai ana yin komi daidai na ta yadda aka yi san su wallahi talaka sun huta da wahala kuma sun ji daɗin komi kuma sun taimaka masa da addu'a kuma an samu ci gaba kuma an samu amfani Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon BOH. Mai magana ni ne na kwasan Talba George Patescum. Ina so ne amfani da wannan dama, mu godiya da jinjina ga gwamnan jihar Yobe a ƙarƙashin jagoranci mai girma commissioner higher education wato Professor Mohammed Minkaila da aka farfado da harkar ilimin gaba da sakandare a jihar yobe wannan gwamna ba abin da za mu ce masa sai godiya da san barka a wakilcin mai girma kwamishina eh, honorable farfesa mohammed munkaila an kawo ci gaba da tsare-tsare wannan gwamna muna masa addu'a da fatan alheri allah taimake shi kuma allah ba shi nasara akan kargan mulki daga mai sauraron ku hassan talba george fataskum daga arewa maso gabashin najeriya ku huta lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyo Hausa sunana Abdulaziz Prezi. Ina farin ciki da wanga sabon wata da ya kama na maulidin yaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallam sai in taya musulmi murna wanga sake ganin shekara ta maulidi sai mai fata Allah sa a yi ta lahiya a kare lahiya mai magana abdulaziz kurezi daga damagaram a jamhuriyar niger a tashi lahiya biyu ya hausa To Marilla, da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. kafin zuga shiri na gaba wato shirin nan na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali jama'a masu raro salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barkatuhu barkamu saka da ku a cikin sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikinsa ne muke tattaunawa kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai da annaba suke yi mana hannunka mai sanda don gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku daga radio boh da ke birnin tehran da ni awar kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fashin za ku tare da mu har zuwa karshen wannan shirin a cikin shirin namu na yau ma ba mu gushe ba za mu ci gaba ne da sauraron cehun malami bashir zaria daga kungiyar rap ta rasurul azam foundation da ke birnin kanan daban wanda kuma hada layo shine shugaban ta na da'awa shehu malamin ta ci gaba ne da yi mana bayani kan abubuwa guda uku da suka kamata namiji ya kasance yana da su ga iyalinsa in malam ya shirya bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ‘yan uwa masu sauraronmu barkanmu da sake saduwa a wannan darussa masu albarka yana daga cikin abubuwan da ya shafi haƙƙi na mata da mazajensu cewa mutum magidanci akwai wata ruwaya mai faɗi daga imamun sadiq yana magana a kan wasu jigajigan al'amura da ya kamata kowane mai gida ya zama ya kiyaye su bangarori ne yake cewa laginan zauji an salasati ashiya fi ma bainahu wa baina zaujati babu namiji da ya isa ya wadatu wato kowane miji a matsayin shi namiji Mm. dole ya zama yana da wasu abubuwa guda uku a tsakanin shi da matarsa wa'anda bai kamata a samu namijin da bai kiyaye wa'annan al'amura guda uku ba wa'annan abubuwa ɗin jigajigai ne akan mutum ya iya zama miji na ɗaya almuwafaka matarka ya kamata ka san duk abin da za ka yi ka samar da daidaito a tsakanin ka da ita saboda hausa suka ce in ka san mutum sai ka ci maganin zama da shi wannan muwafaka ɗin shi yake haifar da abubuwa saboda imam ya ce muwafaka li taliba biha muwafaqataha wa muhabbataha wa ha in ya samar da muwafaka to wannan muwafakar shi ne zai sabbaba ya jawo ita ma ta muwafaka da shi ya samar da soyayyar matan ya samu shauƙin matar a gare shi kenan wannan aiki ne babba mutum ya karanci matarsa ya san hanyoyin da zai yi amfani da shi na hikima don ganin ya jawo ta fahimce shi ta dace da shi an samu wannan nau'in na daidaito a tsakanin shi da matar dole ne a samu haka nan. samar da muwafaka tsakanin miji da mata jigo ne muhimmi ne sosai a rayuwar aure menene ake nufi da muwafaka a komai a komai a rayuwa akwai abubuwa da yawa da wanda za ka rayu tare da shi kana bukatan ka kiyaye wa'annan abubuwa ɗin kafin ka samu iya zama da shi cikin kwanciyar hankali kada a samu bambanci na tunani a tsakaninka da matarka kada a samu bambanci sosai in ce kada a samu za a samu to amma za ka yi ka sassauto ka zama ka dace da ita ta yanda in magana za ka yi za ka yi daidai da fahimtarta in mu'amala za ka yi ka yanda za ta gane ka wannan muwafaka din tana da mahimmanci sawan a ka ta cikin gida ne ta tsakanin kai da matarka a falo ne ko tsakanin kai da iyalanka a uwarɗaki ne a alaƙa ta faduwa tsakanin miji da mata wannan yana da mahimmanci duk abin da zai haifar da daidaito a tsakanin miji da mata akwai buƙatar shi imam yake cewa da shi ne za ka samar da soyayyar matar gare ka da shi ne za ta samar da shauki a gare ka wasu mutanen za ka gan su gaskiyar lamari ba sa kiyaye wannan za ka samu mutum maimakon ya kiyaye abin da zai sa matar shi ta dinga ganin shauƙinsa ta dinga shu'uri da cewa lallai tana da miji mu'amalarsa da yanayin shigarsa kai tsaftarsa ma yadda muke sha'awar mu samar da matan mu su zama masu tsafta masu ƙanshi masu kyakkyawan shiga bayyana da hai'a mai kyau a tare da mu mu gansu da kawa mai kyau da zai ja hankalin mai kwantar mana da hankali to su ma fa matan suna da wannan nau'in na hai masu rado kuda ku shafa shirin na zuwa kun daga nan rajon boh a nan birnin tehran inda muke sauraron wani shahon malami daga birnin kano wanda ci gaba da yi mana bayani akan muhimmancin kyautatawa iyali mace ba ta son miji ya zo ya da gaje da gaje da koro ko ma ya shawo abin nan ya je aiki ɗabi'i ne za a je aiki kuma nau'o'in aikin mutane daban-daban ne ya zo da rana yana karnin rana to a lokacin da aka shigo gida kamata ya samu a yi wanka a ɗan samu turare a shafa ya zo cikin manzo sallallahu alaihi wa sallam a cikin halayensa an ce kudin da ya fi kashe kudin shi akan turare tare da shi akan kansa a zatin su yana da kanshi manzo sallallahu alaihi wa sallam amma saboda koyar da al'umma ya kasance yana daga cikin abubuwan da manzon Allah yake so shine kanshi an ce ne mai son turare da wani shafa turare saboda wari da bauri da hamami yana cikin abin da yake haifar da tsana duk mutumin da ya zo saboda haka ana bukatun mun ya zama mai kula da wannan haƙƙin yana tsabtace bakinsa yana tsabtace duk abin da zai tafiyar da wani abu na dauti a tare da shi duk abin da zai haifar mai da karni a tare da shi ya zama ya kiyaye shi saboda ya samar da wani nau'i na muwafaka kamar yadda da yake mata kwalliya ko mu ce ado a hausa ana cewa maza na ado mata na kwalliya to ya zama mai yin ado wa iyalansa duk abin da za a samar da wannan nau'in na muwafaka a tsakanin shi da matarsa to akwai buƙatar shi lallai mutum ya samar da muwafaka shine abu na farko da hadisin nan yake koyarwa muwafaqatahu ya zama yana da muwafaka tsakanin shi da matarsa ya ce don me liyajliba biha ta hawa muhabbata saboda idan ya samu muwafaƙan nan zai jawo muwafaƙar matar shi da soyayyar ta wahawaha da sha'awar ta gare shi abu na biyu daga cikin abubuwan da ake bukata wa husnul hulqihi ma'aha ta hali da shi da ita a same shi ba mai yawan fushi ba a same shi mai fara'a mai barkwanci a zamantakewar shi tare da matarsa lallai wannan din yana ɗaya daga cikin abubuwan da mata ke so ya zama mai kyakkyawan mu'amala da matarsa kyakkyawan mu'amala shi ake tunawa wannan fara'ar wannan yana cikin haƙoƙi ka zo ka kawo 'yan mutane gida ya zama da ba walwala akwai matan da suke korafi suke cewa idan ka ga miji ya saki fuska a tare da kai to wani abu yake nema lokacin haƙƙin saduwa ne za a ga fara'ar shi to wannan yana haifar da ƙiyayya da tsana tsakanin mai gida da uwar gida lalle ya zama a sauran mu'amalolinka na yau da kullum na mu'amala ko da yaushe kana mu'amala da matarka cikin walwala da sakin fuska da mutunta juna wannan kyakkyawan halin jari ne a cikin rayuwar iyali sannan akwai albarka kamar yadda muka faɗa ka zama mai husnul khulq shi mutum mai kyawawan halaye mai kyawawan ɗabi'u a duk inda yake mutum ne wanda za ka ga kowa yana son zama da shi kowa na sha'awan zama da mutum mai kyawawan halaye irin ka ne zai zama da lokacin da kai tafiya hankalin iyalanka yana kanka suna maka addu'a Allah ya dawo da kai lafiya in ka za ka fita kasuwa tun daga ƙananan yaran da Allah ya azurta ka da su da matakka da duk wanda ke gida yana addu'a Allah ya dawo da kai lafiya so husnul khulq yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake buƙatar mai gida ya zama yana da su a cikin mu'amalar shi a gida kuma haƙƙi ne da ya kamata mutum ya zama ya tanaji kansa a kansa. To masu sauraro ga shi dai malam ya fara sakin jiki da waɗannan bayanai masu muhimmanci kamar dai yadda ya saba da ma lokacin ba zai bari ba da ƙarshe na yi wa sheikh bashir zaria da ke birnin kano kuma shugaban sashen dawa na ƙungiyar rap ta azam foundation da ke hada layo birnin kanan godiya ta musamman game da waɗannan muhimman bayanai da ya yi mana duk da ayyukan da ke gabansa a madadin riyon biyu shi da ke nan birnin tehran na kasar iran ni alfun da shi na gabatar da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yanzu kuma sai shirinmu na karshe wanda da shi za mu karkare dukkan abin da muke dauke da su wato shirin nan na afirka a yau afirka a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar hakar kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da ke nazartar muhimman lamurin da suka shafi nahiyar mu ta Afirka. Muke kuma sharhi ko tattaunawa da masana akan su daga nan Radio Hausa VOH. To shirin namu a yau zai je Sudan domin jin halin da ake ciki bayan da bangarorin al'umma daban-daban na kasar suka kira zanga-zanga a wannan Alhamis inda yayin da wasu ke goyon bayan sojojin da ke mulkin rukon ƙwarya wasu kuwa na kiran da aka fa gwamnatin demokradiyya ta farar hula da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin. madala a Sudan a wannan Alhamis ce bangarorin al'umma na kasar da suka hada da masu goyon bayan mulkin rikon kwarya na soji da masu kiran da a kafa gwamnatin farar hula suka fito zanga-zanga a hartun babban birnin kasar. Ana dai zaman ɗarɗar a birnin na hartun inda bangarorin da ke hamayya da juna a kasar inda masu goyon bayan mulkin soji ke zaman dirshin a gaban fadar shugaban kasar a cikin makon nan yayin da masu fafatkar ganin an kafa gwamnatin farar hula suka buƙaci yin zanga-zanga a wannan alhamis wannan dai ya ce ta baraka da ake samu tsakanin bangarorin waɗanda suka yi kawancen da ya sanadin kawo ƙarshen mulkin tsohon shugaban ƙasar umar hassan albashir a shekarar 2019 kawancen na flc wanda ya haɗa fararen hula jam'iyyun siyasa gungun 'yan tawaye su ne suka yi ruwa da tsaki wajen kawo ƙarshen mulkin shekaru 30 na shugaba albashir sai dai a yau an fuskanci rarrabuwar kai a wannan kawancen inda wasu ke goyon bayan rikon kwarar soji wasu kuwa na fafatukar ganin an samar da gwamnatin farar hula jerin zanga-zangar da kasar ke fama da su tamakar wani zakaran gwashin dafi ne ga kasar da ke fama da rikicin siyasa da kuma matsin tattalin arziki da kuma yunkurin juyin mulki da aka yi a wata guda da ya gabata kafin hakan dai an yi ta kiran a kai zuciya nesa kuma shugaban mulkin rikon kwarya na soji na kasar janar abdulfatah al-burhan ya sha alwashin mika mulki ta hanyar demokradiyya kamar yadda aka tsara shekaru biyu da suka gabata a ƙarshen shekarar 2023 ne ake fatan gudanar da zaɓe a ƙasar ta sudan yau dai babban ƙalubalen da ke gaban sudan shine haɗin kai da gina ƙasar ta hanyar gwamnati wacce kowa zai aminta da ita wanda kuma yake da matukar buƙatar samun fahimtar juna na 'yan ƙasar kan irin salo ko tsarin mulkin da suke buƙata. To wannan a matsayin shimfiɗa kenan yanzu bari mu je ƙasar ta Sudan game da jerin zanga-zangar ta ranar Alhamis kuma game da hakan na tuntuɓi Malam Salman Farisi ɗan jarida mai zaman kansa a ƙasar ta Sudan inda da farko na fara da tambayarsa kan halin da ake ciki a ƙasar a wannan Alhamis. To ƙarin bayani dai yanzu Salman nan cikin birnin Khartoum da Umdurman da kuma Bahari zanga-zanga tana nan tana tafiya kuma tana gudana duk da dai dama wasu sun yi riga malam masallaci sun fara tun jiya a yanzu haka dai tana nan tana gudana gurare daban-daban daban-daban har kawo yanzu maganar da nake yi da kai ana gabatar da ita kuma alhamdulillah dai gashi nan har yanzu dai babu alamun na hatsariya tsakanin jami'an tsaro ko kuma su masu zanga-zangar amma ba a iya bangaren gurin da nake da guraren da na zagaya ba zan iya tabbatar maka da dukkanin faɗin ƙasa ga baki ɗaya ba sai dai kuma waɗanda muka samu rahotanni daga wasu 'yan jihohi amma a nan inda nake dai tukuna har yanzu na kalubale mara kyau da ya faru. Malam uh, Salmanu kamar takamaimai menene su masu zanga-zangar ke bukata ne? To wannan zanga-zanga kashi akwai zanga-zanga wanda su lalle so suke masu wuce dawo domin kusan ana ganin cewa abubuwa da dama sun taɓarɓare wanda inda a mulkin soja ya da ya faru ba. Sannan kuma akwai masu zanga-zanga na cewa a'a ya kamata waɗannan masu mulkin na yanzu su kauce a tabbatar da an yi zaɓe an ɗora ta jiyar da ƙasa a bisa addini kamar yadda yake a ƙarƙashin gwamnatin Umar Albashir da su ma a kurtu amma su wannan kusan ba su da ƙarfi bangare ji su suka fi ƙarfi masu so a kauce a ba soji su suka so a su so sojoji su dawo da kuma masu so sojoji su kauce a kafa dimokuraɗiyya su suka fi ƙarfi su aka fi ji su aka fi gani. mun ga kamar duk da kiran da hukumomin kasar na rikon ƙwarya suka yi jama'a sun fito wannan zanga-zanga shin za a ce kiran nasu bai yi wani tasiri bane ko kuma bai samu karbuwa ba musulmanu kai da yake dan jarida ne kuma kana bibiyar al'amuran ba yau ba kamar menene tasirin wannan zanga-zanga a wannan kasar ta sudan tasirin ta shine dai su suna ganin cewa ya kamata a faɗakar da gwamnati cewa wato ne da aka yi a birnin juba na kasar sudan ta kudu ya kamata a dora ta a ci gaba domin ganin cewa sauran yan kwanaki kalilan ne ya rage wa sojoji akan yadda aka yi shi dan akan za su kauce kuma su bar wa gwamnati mai zuwa ita ma wadda ita ma dai akan yarjejeniyar za a ta to suna so su nuna wa gwamnati cewa a ci gaba da yin wannan abu da aka tasir daga nan kuma har a kai ga mulkin demokuraɗiyya domin ƙasa ta zauna lafiya suna ganin cewa yin kaucewa yin wannan ɗin kamar an saba wa dukkanin wata yarjejeniya ne wadda kuma ba zai kawo zaman lafiya tsakanin 'yan ƙasa ba. musamman ganin cewa yanzu an kakkasa sudan wato gabaci yammaci kudanci da kuma arewa ta tsakiya wanda kowane an samu yan yankin arzikin suke mulkar wannan bangaren to idan ba haka ba na ganin kamar zai haifar da fitina. Mm. kamar bayanai da ake samu suna cewa kamar an samu dan ci gaba a cikin wannan mulkin na rikon kwarya kamar ta wani irin bangarori ne za a cewa an samu ci gaba. to ni da nake cikin kasar nan ni ma zan ke shaidar da haka ba dan siyasa bane dan jarida ne ala kulli halin an samu ci gaba akan abin da ya shafi lafiya an samu ci gaba akan abin da ya sami ya shafi ilimi an samu ci gaba akan abin da ya shafi kan tsaro alal misali a zamanin da akwai abubuwa da yankin suka faru ko da ka je gun kuma ba za a saurare ka ba amma yanzu za a saurare ka kuma an samu yanci ga dan adam wanda za a cuta maka duk wanda ya cuta maka dinnan komai mukamin sa kana da ikon da za a kai shi kotu a hukunta shi sannan kuma duk da an samu tsadar kayayyaki amma kuma an samu wadatar su fiye da da sai dai kalubalen abin da ya shafi kabilanci da wannan ba a taɓo shi ba sannan kuma abin da ya shafi wato bambance-bambance na wariyar launin fata wanda su har yanzu za iya ba taɓo bangarorin su ba. to kamar game abin da ya shafi kamar uh, wato baiwa 'yan siyasa damar su faɗi albarkacin bakin su ko kuma su samu wakilci haka kamar an samu wani cigaba ta wannan bangaren. an samu ci gaba kusan saba'in da biyar cikin ɗari tunda idan baka manta ba a zamanin da tsohuwar gwamnati ke ko a gurin shan shayi ba kai ta dama sunan Umar Albashir ba sai an zo an kama ka a cikin me kake jira sunan shugaban kasa wannan a zamanin to kamar irin waɗannan zanga-zangogin da ake yi yanzu haka kamar ba su iya kasancewa kamar wani ƙalubale haka ga ita gwamnati ta rikon kwarya ta cewa wannan abin zai iya rikidiya ya koma wani abu can daban eh to kawo yanzu dai a iya guraren da ni na je din tunda kasar sudan tana da girma kuma kun da ake gabatar da zanga-zangar ba guri ɗaya bane ba biyu ba amma iyaka guraren da na ji da kuma guraren da na gani da kuma wanda suka bani rahotanni da kuma gurare daban-daban ina ganin hakan za ta kasance amma sauran gurare wanda ban je ba kuma ba da wanda ya bani labari ban san ina abin da zai kasance a gurin ba. malam uh, salmanu farisi kenan wani dan jarida mai zaman kansa a kasar sudan to na maka kawo shirin namu baki ɗaya sai idan allah kai mu can an jima da rana za a ji mu dauke da wani shirin kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu daga farko har zuwa ƙarshe musamman shasan barka wanda ya fassara kuma karanto labaran duniya ni da na jagoranciyar gamar gabatar da shirin ke muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya